wato an gwada mana yadda muke yadda za mu yi alwala a saukake sai malam ya ce fa kaifa to ta yaya musalli za mu gabatar da sallah ta yaya za mu yi wannan sallah jawabun amsa nazhabu ilal masjidi za mu tafi zuwa ga masallaci ko mu yi tattaki ko mu hau abin hawa anan za mu yi sallah wa nastaqbilul kiblata za mu fuskanci alkibla wa nukabbir sai mu yi kabbara Allahu akbar na biyu nakra'ul fatihata za mu karanci fatiha ummul qur'an ita ce uwar alqur'ani wa badaha bayan karanta fatiha na ƙara'u mata yassara za mu karanta abin da ya sauwaka min alƙur'ani na daga alkur'ani mai girma na uku mala ya ce nukabbiru za mu yi kabbara wa narka'u sai mu yi ruku'u wa naƙulu sai mu ce a cikin ruku'u fin ruku'i subhana rabbi azim subhana sarki ya tabbata rabbiya ga ubangijinmu al'azim kuma mai girma ne wannan ubangiji namu na hudu na rufa'u minar ruku'i za mu ɗago daga ruku'u da muka tafi wa ƙul sai mu ce sami Allahu Allah ya ji liman hamidahu wannan da ke gode masa a cikin ruku'un nan Allah ya ji wannan godiya da kake yi masa kai mai sallah Allah ya ji wannan godiya da muke masa mu musulmi masu yin sallah rabbana walakal hamd ubangijinmu rabbana ubangijinmu walakal hamd godiya tabbas a gare ka take na biyar nukabbiru za mu yi kabbara wa nasjudu sai mu tafi zuwa ga sujjada wa naqulu fi sujudi za mu ce za mu faɗi a cikin sujjadar nan subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga ubangijinmu a'la mafi ɗaukaka na shida a nukabbiru za mu yi kabbara wa najlisu sai mu zauna wa naqulu fi sujudi za mu fadi a cikin sujudar rabbighfirli ya Allah ka gafarta min ya Allah ka gafarta min wato ya Allah ka gafarta mana nukabbiru za mu yi wata kabbarar wa nasjudu kuma sai mu yi wato ainihin sujjada athaniyata sujjada ta biyu wana ƙulu sai mu ce fi sujudi a cikin wato wannan zamar subhana rabbiyar ala sarki ya tabbata ga ubangijinmu maɗaukaki na takwas nukabbiru za mu yi wata kabbarar wa naqifu sai mu tsaya hazihi raka'atan raka'atun wannan ita ce raka'a cikakkiya to sauran rako'in ma haka za mu yi su kamar yadda muka yi wannan wannan a takaice yadda raka'a take cikakkiya na sallah kenan insha Allah za mu zo lokacin da za mu yi practical wato a aikace ɗaya bayan ɗaya wa'annan karatu da muka karanta bisa ga wato ɗabbaka shi Allah ya sa mu dace amin